daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60, da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalot FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan a yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba yau talata goma ga watan Yulin shekarar 2018 shirinmu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington da farko ga sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya. Cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi wuri na dukan wuri dala miliyan 148 kowace shekara daga nahiyar Afirka. 'yan tawaya sudan ta kudu sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyan da gwamnatin kasar ta yi ikirarin cewa duka bangarorin kasar sun amince da ita jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka ya alkawarin amurkan za ta ci gaba da goyon bayan shugaban kasar afghanistan a yunkuri da yake na gudanar da shawarwari da mayakan sa kai na taliban kanin labaran duniyan kenan to a najeriya yadda ake neman maslaha kan rikicin fulani da makiyaya kiraye-kirayen da ake kan neman a gudanar da bincike game da zargin horar da wasu mutane a ƙasar isra'ila da kuma shigar da makamai a yankin tsakiyar najeriya da wani dan majalisa ya kwarmata a zoren majalisar na ci gaba da samun goyon baya a binciko wannan kuma a fito da waɗanda suka yi a zakulo su a hukunta su shine zai taimaka wa zaman lafiyar ƙasa za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin ƙasar ta amincewa wasu sauye-sauye da gwamnatin ƙasar ta aiwatarwa a dokar harajin 2018 kan kudaden da ake karba a harkar saye da sayarwar gidaje da filaye. dama mun ce lahon nan ya yi yawa mutane ba su iyawa to gwamnati ta gani ta komo baya kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto zai gabatar da shirin na tsaka mai wuya sunana mahmud lalu Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi dala miliyan dubu ɗari da arba'in da takwas kowace shekara daga nahiyar Afirka, in ji ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirkan AU. Wato kashi 25 cikin ɗari na dukiyar da al'ummar nahiyar suke samarwa kamar yadda ƙungiyar ta yi ƙiyasi, wadda yake matuƙar yashi dukiyar da gumin al'ummar suka samar. a taron kolin kungiyar tarayyar afirkan karo na 31 da aka yi makon jiya mauritaniya shugabannin kasashen afirkan sun ce suna son su hana sace karin dubban miliyoyin dala ta wajen ganin an soke sirri da ke tattare da ajiyar banki da kuma rangwamen haraji da ake a kasashen ƙetare elimen ken shine shugaban wata kungiya da ke hankorin yada duk faɗin nahiyar afirka ya ce shugabannin kasashen afirkan kalilan ne suka dage kan yaƙi da cin hanci mai yana mai cewa Gamé lui-même qui a fait le travail au Rwanda, qui a lutté contre la corruption au Rwanda. Paul Kagame ya yi aiki mai kyau inji Ken. Duk da haka akwai wasu shugabannin kasashen Afirka da suke fakewa da sauƙin haraji wajen satar dukiya su ɓoya kasashen ƙetare in ji Ken. Hadakar 'yan jarida daga kasashen duniya daban-daban da suka gudanar da bincike a kan harkokin banki da ake gudanarwa cikin sirri sun wallafa kasidu kan wannan harka da aka wa suna eh, Panama and Paradise Papers da Turanci. binciken da suka gudanar ya bankaɗo kamfanoni da ajiyar bankuna na sirri da manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa daga nahiyar suke amfani da su wajen ɓoye dukiya 'Yan tawaya Sudan ta kudu sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin ƙasar ta yi kirari cewa duka ɓangarorin ƙasar sun amince da ita. Wannan labari ya kashe gwiwar dokin da ake da shi na ganin an kawo ƙarshen yakin basasar kasar na kusan shekaru biyar. a rahoton da Muhammad Yusuf ya aiko wa muryar Amurka daga Nairobi ya ce a cikin wata sanarwa da kungiyar 'yan tawayen Sudan ta kudu da ake kira SPLM a takaice ta gabatar jiya Litinin ta ce hakika an tattauna kan batun ɗaunin iko amma ba a cimma matsaya a hukumance a kai ba tun da farko a wata, wata haɗakar 'yan hamayar ƙasar da ta ƙunshi jam'iyyun siyasa tara wacce ake kira south sudan opposition alliance da turanci ta yi watsi da yarjejeniyar kwajilasu shine kakakin haɗakar ya ce We are not part of it. This is against the, our belief of inclusivity. Ba mu da hannu cikin uh, yarjejeniyar, wannan ya kauce amannar da muka yi na damawa da kowa, bugu da ƙari duk shawarwarin da aka yi da sunan daftari kan ɗaunin iko hakan bai taɓo wato baki ɗaya musabbabin wannan rikici ba shugaban ƙasar sudan ta kudu salva kir da kuma shugaban yan tawaye rick machar sun gudanar da shawarwari ranar asabar a birnin entebbe na ƙasar uganda duk da cewa ba a tsammanin a cimma matsaya a wato da za ta warware rikicin ko kuma fitinar baki ɗaya akwai tsammanin za a samu zaman lafiya ganin matakai da aka ɗauka na baya bayan nan sassan biyu da suke gaba da juna sun amince ranar juma'a su janye dakaru daga birane bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ƙarshen watan jiya jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya alkawarin amurka za ta goyi bayan shugaban kasar afghanistan ashraf ghani a yunkuri da yake na gudanar da shawarwarin zaman lafiya da mayakan sa kai na taliban ya sake nana ta aniyar hukumomi da ke washington na taimaka shirin zaman lafiya da afghanistan ta rufa a kai Pompeo ya yada zangon bazata a Kabul babban birnin kasar inda ya gana da shugaba Ashraf tare da wasu manyan jami'an gwamnati kamin shugabannin biyu suka yi taron haɗin gwiwa da manema labarai inda suka amince cewa shirin tsaro a yankin da shugaba Donald Trump ya bullo da shi na ci gaba da amfani da ƙarfin soja wajen matsa Taliban lamba a gaskiya yana aiki. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka a nan Washington DC. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajib tayyib Erdogan ya fara aiki tare da sabbin ɗimbin iko a daidai lokacin da ƙasar take komawa tsarin shugaba mai ɗimbin iko. Na yi alkawarin ƙarfafa haɗin kai da dangantaka tsakanin mu Erdogan ya faɗa a majalisar dokokin ƙasar jiya Litinin bayan da ya rantsuwar kama aiki na wani sabon wa'adi. Wakilai daga jam'iyyarsa ta AKP suna sowa yayin da 'yan hamayya suna zaune shiru. yan hamayya suna gargadin cewa turkiya tana fuskantar shugaba mai salon mulkin kama karya wadda jama'a suka zaɓa dai shugaba erdogan ya dage cewa ɗimbin iko da ya samu a yanzu suna da muhimmanci domin tunkarar ƙalubale na rarrabuwar kawuna ta siyasa da ƙasar take fuskanta to amma an kama ɗaliban ƙasar su shida ranar juma'a a wajen bikin saukar karatu saboda sun riƙe katon zane na ba'a ga shugaba erdogan dukkansu suna fuskantar zargin cin mutuncin shugaban ƙasa wasu masu nazarin al'amuran yau da kullum suna ganin shugaba erdogan yana iya amfani da ɗimbin iko da yake da shi ya magance matsalar da ake fama da ita firaministan ƙasar mai barin gado binali yildirim ya nuna alamun cewa da shugaban na erdogan in ya kama aiki zai kawo ƙarshen aiki da dokar ta ɓaci. Hukumomi a ƙasar Thailand sun ce ƙarin wasu yara hudu sun isa asibiti bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makade a ciki sakamakon ambaliyar ruwa da ya ritsa da su fiye da makonni biyu da suka wuce an ceto adadin yara takwas cikin kwanaki biyu da suka wuce shugaban tawagar masu aikin ceton ya ga manema labarai litinin cewa aikin wunin jiya an gudanar da shi ba tare da wani cikas ba ya nemi ƙarin kwanaki uku domin ceto sauran yara hudu tare da mai horo ko kocin su daga kogon da ake kira tamduwan zuwa yanzu ba ga iyalan yaran da suka makale ko su ne daga cikin yaran aka ceto ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a najeriya yayin da ake neman maslaha kan rikicin fulani da makiyaya kiraye-kirayen da ake kan neman a gudanar da bincike game da zargin horar da wasu mutane a ƙasar isra'ila da aka yi domin kai hare-hare a yankin tsakiyar najeriya wanda wani dan majalisa ya kwarmata a zaren majalisar na ci gaba da jin hankulan jama'a daga abuja ga rahoton da nasiru adamu hikaya ya aiko mana kira abinci ko asalin masu ɗaukar nauyin masu kashe-kashe ba bisa ka'idar shari'a ba ya kara yawa biyu bayan sanarwar fadar gwamnatin Najeriya cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a kashe-kashe daga fitinar makiyaya. 300 people is there in our report. We gave it to government to work on it to find out Sanarwar ta zo ne ma bayan dan majalisar wakilai Ahmad Idris Wase ya tashi gaban majalisa yana cewa akwai mutum ɗari uku da aka horar a ketare ko kuwa a Isra'ila suka dawo gida suna kashe-kashe da akan ke shafa sauran mutane ne da basu ji ba basu gani ba haka nan ma a rahoton da ya ce zai mika wa kakakin majalisar yakubu dogara akwai masakan makamai hudu da aka yankin arewa ta tsakiyar najeriya aka raba wa 'yan siyasa masu tada fitina Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci majalisa ta binciki wannan rahoto don katse hamzarin masu tada fitinar. In aka binciko aka gano waɗanda suke da wannan hannu to a hukunta su. In ba haka ba ana ba wa kowa lasisin cewa ya ɗauki doka a hannunsa. Hukunta wanda ya yi laifi ya zama gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. Muna kira ga kakakin majalisa ya sanya kwamiti na bincike. A binciko wannan kuma a fito da waɗanda suka yi a zaƙulo su a hukunta su shine zai taimaka wa zaman lafiyan ƙasa. in an yi haka to kuma lalle mun san an yi abin da ya kamata shi ma shugaban matasa na kungiyar kiristoci ta najeriya rashin arewa mai bishara musa misal ya ce lalle bara gurbin yan siyasa na zautar da matasa domin shi dan siyasa a kulle yomi idan yana da bukata na kujera bai damu da kowa zai mutu ba shi dai ya samu don kansa yawancin su ban ce dukan su ba matasan za su zuga su ce to ai wane shi kaza kaza ku je ku yi kaza ga kuɗi in kuka yi kaza zan taimaka muku a gaba bayan sun samu wannan mukamin kuma sai su watsar da matasan shugabannin addinin ma kuma ba za su samu lokacin da za su iya ganin su a su ba to ni ina kira da babban murya ga al'umma musamman shugabannin matasa da muke da su a arewa su yi takatsantsan da irin wayannan mutane da za su zo wajen su su yaudare su da wadansu abubuwa wanda za su gusar da hankalin su je su yi ta kashe-kashe su yi abin da bai kamata ba. Sheikh Balalo ya buƙaci duk mabiya addini a Najeriya su gole duk masu santa da fitina. Allah ya haɗa mu a Najeriya musulmi ba zai kori wanda ba musulmi ba ya ce bar Najeriya wanda ba musulmi ba bai iya koran musulmi ya ce bar Najeriya. Najeriya to Allah ya ce mu zauna tare a cikin wannan ƙasa me ya kamata mu yi ka san abin da addini na yake kai in san abin da addinin ka yake kai face gwamnatin Najeriya ta bayyana ko kama mutanen da ta ce suke ɗaukar nauyin kashe-kashen za a ci gaba da kallon kallo tsakanin jama'ar ƙasar da ke hukunci da tsarin mulki don ba kowa damar bauta abin da ya imani da shi Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya shi muke bautawa kai da ni mai wanda ba kyau a gaida nasiru adam hikaya to a jihar niger najeriya har ila yau hukumomin jihar sun ce akalla mutum goma suka rasa rayukansu yayin da aka yi hasarar dimbin dukiyoyi sanadiyar ambaliyar ruwan da ta afka wasu sassan jihar a kwanakin nan ga mustapha nasiru batsari da ƙarin bayani a ƙauyen Rafin Gora da ke yankin ƙaramar hukumar Kwantagora. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya ziyarci garin ya ci har yanzu fa mutanen garin na cikin wani yanayi na haɗari bisa la'akari da abin da ya gani. Saboda gashi ƙasa ya riga ya cinye kuma ga gidajen mutane wanda mun tabbatar in ba tashi suka yi ba nan ba da jimawa ba gidajen nan za su zube a ƙasa ga ramin kuma ya zurfi zurfi ya yawa saboda haka muna cikin damuwa kwarai da gaske tun da na ɗaya da ƙarfin mu amma za mu ƙwari mu kai kukan mu ga gwamnatin tarayya mu ga irin agajin da za su yi yanzu cikin hanzari me za a yi musu da gaggawa yanzu cikin hanzari na farko matakin da za mu ɗauka shine mu tada mutanen da ke kusa da wajen a nemo musu wani waje daban su su zanna na biyu za mu turo a sake duba da muna tunanin ko in an canza layin hanyar ruwa abin zai sauki amma duk da haka mun ga ko an canza hanyar ruwa ah, ba zai rage wani abu ba sai dai mun turo injiniyoyi su su duba su bamu shawara wanda ya fi sauki. Al'ummomin garin dai na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon rashin muhallai da ma uwa uba abincin sawa a baka ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Yakubu Abdullahi Gero Rahen Gora. Gidana ya rushe yanzu magana gada kai ma babu ɗaki ko guda. Na kake kwana? Yanzu ni ina kwana ma a cikin bukka ni ma da na samu na ɗan gyara waje. Yanzu mata na kuma na ɗaki guda suke kwana su duka. Matan ka nawa ne? Mata na uku. Ni suna na Adamu Rahin Gora. Gona muna son dai zo wanda yana saboda wannan ruwan da ke mana banna ai kokari tun jama'a ba su wace ba a taimaka a gyara mana ramin. A halin da ake ciki dai hukumar da bada agajin gaggawa a jihar Niger na ci gaba da tattara bayanai domin tantance asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa kamar yadda shugaban hukumar na jihar Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Tumar da gaida Mustapha ya bar mu je jamhuriyar Nijar. Inda majalisar dokokin ƙasar ta amince da wasu sauye-sauyen da gwamnatin ƙasar ta aiwatar a dokar harajin 2018 da ta shafi saye da siyarwar gidaje da filaye. Yayin da bangaren kuma ta yi nazarin wani ƙudurin dokar hukunta masu cin zarafin jama'a a kafafen sada zumunta. Daga mai ga rahoton Suleiman Muni Barma. yawaitar koke-koke daga masu cinikayyar gidaje da filayen gini ya sa gwamnatin nijar yanke shawarar ja da baya akan maganar sabon tsarin harajin da ta kudurta soma karɓa a wannan fanni dalili kenan da ta aike wa majalisar dokokin ƙasa wannan sashe na dokar harajin 2018 kan buƙatar aiwatar da gyaran huska abinda kakakin 'yan majalisa na ɓangaren adawa isu isaka ya ce dama sun san za a yi haka. Dama mun ce lahon nan ya yi yawa mutane ba su iyawa. To gwamnati ta gani ta komo baya inda an kamata a biya eh, miliyan guda yanzu an ce a biya jika dari biyu. kenan su ma sun gane tsarin nan da sun kai bai sa a tara kudi. Sai dai fa gwamnatin ta Nijar ta umarci ma'aikatar shigi da ficin kaya wato Duwan ta gaggauta soma aiwatar da wani tsarin harajin awon kaya matakin da tuni aka fara zulumi a kansa. Lanhon da an ka aza bisa abinci da mutane da yawa suna amfani da shi kamar madara, kamar haci, kamar shinkaha. ya kamata gwamnati ta bude idonta ta komo bisa lahohin nan don babban matsala yake kawo ma nigerian domin shafe hawayen 'yan kasar da ke korafin ana cin zarafin su a kafafen sada zumunta Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi amfani da wannan dama domin kaɗa ƙuri'ar amincewa shirin gwamnatin ta Nijar akan batun hukunta masu amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa, kamar yadda ɗan Majalisar Dokokin Ƙasa na ɓangaren Rinjaye Idrisa Mai Daji ke ƙarin bayani. Wani zage-zage wani abin da bai kamata ba a rubuta cikin rezo sosiyo wannan mun ɗauki ayar doka mai kawa hukunci ga wanda shi ke yayi ba daidai ba bisa rezo sosiyo na telefoni mobil. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Kwararra gaida Suleiman Barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe ɗan dare ne da minti kusan 17 yanzu ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon maliku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Ai, ai, Audu Sule Katagun. Do solemnly swear that. Do solemnly swear that. I will be faithful. I will be faithful. And bear true allegiance. And bear true allegiance. To the Federal Republic of Nigeria. To the Federal Republic of Nigeria. No. So help me God. So help me God. Inshallah. to wannan shagalin naɗin sabon mataimakin gwamnan jihar bauchi kenan da aka yi kwanakin baya bayan an gama rantsar da shi sabon mataimakin gwamnan ya yi dan jawabi inda yake cewa yanzu za so mu aiki in allah ko ba abin da muka fuska yanzu illa mu nemi jama'a mu zauna jama'a mu sake mai da mai girma gwamna muhammad abubakar a matsayin mai girka gwamnan bauchi state na gode muku na gode muku allah ya saka assalamu alaikum haka ne to nada abdu sule katagun akan wannan mukamin dai ya biyo ne bayan ajiye aikin da tsohon mataimakin gwamnan jihar bauchi wato injiniya nuhu gidado ya yi abinda kuma ya janyo cece ce a hirarrakin siyasar jihar da yankin watakila tsakanin sauran 'yan banci da ke warwatsa a cikin najeriya kuma a duniya baki dayanta da kuma sauran masu sha'awar siyasar wannan jiha sunana salisu rabin da mai malam goje bauchi eh gaskiya mu mun yi murna da haka dalili kuwa da yasa na faɗa haka mu magoya bayan wannan gwamnati shine mun yi addu'an cewa duk wanda zai kawo mana matsala Allah ya kawar mana da shi to maybe da yiwuwan watakil shi ma da ire iren su suna cikin wanda za su kawo matsala ma wannan gwamnati ko kuma mu cikas ma wannan tafiya shi sa kuma Allah ya amshi mu suke ajiyewa ɗaya bayan ɗaya suke tafiya sunana Muhammad Shabir Baladuguri sadunan matasan arewa ne ra'ayina akan maganan murabus inda mataimakin gwamna yayi wato injina no gidado ni abin da na fahimta kawai shine shi injiniya wani gidado ya zo ne da zuciyar taimakon al'umma da kuma cika alkawarin da jam'iyyar apc ta al'umman jihar bauchi da ya zo kuma suna tare da gwamnan sai ya ga ba haka ba ba haka ake ba wannan shine babban dalilin da ya sa shi injiniya gidan nu gida da ya duba ya gani sai ya ga cewa ya kamata ya rizani saboda ya da mutuncinsa. to duk da cewa tsohon mataimakin gwamnatin shinu gidado ya ce ya saukar ganin dama ce wasu suna ganin cewa ruwa baya tsami banza kuma hakan za ta tabbata a fafata da za mu fara gabatar muku daga yau wacce za a yi tsakanin mutane biyu da suka san ciki da wajen siyasar wannan jiha ba ta da bata lokaci ba bari in kyale ku da wakilin namu na bauchi abdul muhammad ya gabatar muku da abokan hirar namu kuma ya ci gaba da jan ragaman muhawarar tasu da abdulhabu suwaye ka gayyato a wannan zauren na tsaka mai waya a yau akwai muhammad aminu tukur wanda yake shi ya zamanto shugaban karamar hukuma har sau biyu na tafa balewa local government sannan kuma shi tsohon mataimakin sakatare na jam'iyyar a app kafin ta dawo anpp sannan kuma a halin yanzu ma shi dan to majalisar ne daga kuma wannan yankin tafa balewa to ba ga haka kuma akwai wanda yake za su fafata tare da shi ana ce da shi comrade sabo muhammad to inda a jihar bauchi ne ka ce comrade sabo to kowa ya san da wannan mutumi domin saboda kafin ma ya fara siyasa gadan-gadan shi ɗin nan tsohon malamin jami'a ne sannan kuma ya yi eh, darekta na wayar da kai da ah, wato da sha'anin yada labarai na wato tsofar jam'iyyar nan ta anpp na ƙasa gaba ɗaya sannan kuma shi yana ɗaya daga cikin waɗanda yake aka haɗu wajen assasa wannan jam'iyya ta apc wanda yake su ne suke rike da mulki a nan jihar bauchi kuma shi ɗin nan ya yi tsohon mataimakin ko mai tallafawa gwamna a fannin yada labarai to wani abu da jama'a da ke so su fahimta shine duka wayannan mutane 'ya'yan jam'iyyar apc ne kuma ba wai shine zai hana suna da bambancin ra'ayi akan wannan al'amari ba to a kafin mu fara wannan abu a wani abin da ya bijiro kwanan nan shine murabus din da mataimakin gwamnan jihar bauchi ya yi wato injiniya nuhu gidado comrade sabo in na fara da kai ina so in san ya kuka karbi wannan murabus da mataimakin gwamnati alhamdulillahi kamar yadda masu azancin magana suke cewa turan gini turan zane kuma komai a rayuwa muƙaddari ne ya tabbata shi malam injiniya nau gidado a ƙashin kansa kamar takarda da ya miƙa mana ran shi daga wata ya nuna cewa ya ajiye ne a ƙashin kansa kuma gwamnati ƙarƙashin mu muhammad abdullahi abubakar ya amince kuma takardan ya nuna cewa zai ci gaba da mutunta shi wannan gavna a matsayin wa da kuma jagoransa kuma tunda yana cikin mu ta apc kuma bai ce ya ajiye ba za mu ci gaba da ɗaukansa a gwamnatin jihar bauchi a cikin jigajigan jam'iyyar apc na jihar bauchi kuma mai ruwa da tsaki a gudanar da ita kuma gwamna mohamed abdullahi abubakar bayan ya masa fatan alheri kuma ya ce gwamnatin jihar bauchi da kuma jam'iyyar apc ta jihar bauchi tana shirye da duk wani bukatansa da zai taso kuma muna masa fatan alheri to amma abubuwan da wayansu 'yan shashi eh, kafin zo wannan ina so in ji shi abinda honorable zai ce kai To alhamdulillah muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da samun wannan zarafi don mu yi sharhi a kayan abin da ke ƙasa. Na fari ban sami zantawa da tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi ba, amma ina taya shi murna da ya fahimci cewa ya sami kansa inda bai dace ba kuma ya da kwallon mangoro ya rabu da kuda. Wannan abin da zan faɗi kenan hali yanzu. To idan na koma kai na ga kaman kana taya shi muna nema amma kuma wannan al'amari idan ka duba a nan jihar bauchi bai taba faruwa ba kenan ya kake ganin al'amarin zai kawo tunani da ma sauya alƙilar siyasa a nan jihar bauchi alhamdulillah ka san dai ya san daɗin da ke tattare da kasancewa mataimakin gwamna a jihar bauchi sani na da wannan bawan allah tun shekara ta 1969 a lokacin na san shi ya san ni na san wani irin mutum ne kuma na yi imani da cewa mutum ne mai aƙida ni na yi mamaki ma da har ya jure ya shekara uku a karkashin irin wannan tafiya da ake a jihar bauchi to idan na koma gare ka kuma sabo ka so mu cewa akwai yan shaci faɗi suna wasu maganganu amma kuma shi ga comrade wato aminu tukur yana ma taya shi munna ne eto eh ka san abin da ya sa na kawo wannan magana duk wanda aka ce a ƙashin kansa ne ya ajiye abu so kaga ba za ka ci albasa da bakinsa ba ko kuma da yawunsa amma ni abin da muka sani a shi shine malam nuhu gidado ya samu kujeran mataimakin gwamnan jihar bauchi ta jam'iyyar mu ta apc kuma gwamnan nan Muhammad Abdullahi Abubakar a sanin mu mu da muke kusa da su ya samu dama duk wanda ya kamata ga misali gwamnan a shi mataimakin gwamnan jihar Bauchi nan shi ne ya fara jagorancin kwamiti da aka kafa a 2015 na farko a jihar nan kuma a wannan gwamnati na sake fasalta ilimi a jihar Bauchi na biyu da ya kawo shawarwarin da ya kamata yadda za a yi a inganta ilimi sakamakon rikon sakainin kashi da muka ga ilimin yana ciki gwamnan nan bisa adalci da sanin ya kamata mohamed abdullahi abakar ya ce malam nuhu gidado zama kwamishinan ilimi domin ka aiwatar da wa'annan shawarwari yanda kake gani za a inganta ilimi a jihar bauchi kuma aka bashi bayan haka an ɗauki da goma a 2016 an bashi kaga wannan ko bayan haka a tsohuwar majalisar jiha wanda ni a wancan lokacin tsakani da Allah bani ciki ina bangaren kakakin gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar amma na san ya sha a jagorantan kwamitin zattarwa ta jiha kaga wa'annan yadda ne da mutunci yake kawo shi kuma kaga wannan gwamnati ta ta Muhammad Abdullahi Abubakar ko mutum baya son ta amma ya san ta shiga tarihi na ta ba da aiki sama da kilomita 400 ah, ina zuwa shine aka ɗauke shi shine aka ɗauke shi yawa aka ba shi kwamishinan ayyuka a jihar bauchi kuma shi da bakinsa a tarurruka da dama yana cewa shi ne maji daɗin makama babba na gwamnan jihar bauchi kaga wani yana nuna maka abin da muka sani zuwa yanzu akwai mutunci da mutuntawa da kuma sanin ya kamata. Eto eh amma idan dan jawo hankalinka shi ah, kakakinsa na watsa labarai yakubu adamu ko kuma eh yakubu adamu da na hira da shi ya gwada cewar shi a ah, mataimakin gwamnan nan injiniya nuhu gudado ya haƙura da wannan aiki ne na ɗaya don akwai rashin ah, ganin fahimta yadda al'amura suke gudana ana taka shi ba a yi masa yadda ya kamata ba ganin wannan yana ɗaya daga cikin kawaici ma da shi mataimakin gwamna ya gwada daidin a tafi to a gashe kuma to wannan shimfiɗa kenan ta wannan muhawara mai zafi da muka fara kawo muku akan siyasar baucin yakubu sai rana wata allah ya gaida za mu dawo mu ci gaba da duba batutuwa da dama wanda za su hada da jin dalilin da ya sa wasu mukarraban wannan gwamnatin ta bauchi ta yanzu suka riga shi nuhu gida da kucewa daga cikinta yanzu muna guda ga su bakin namu aminu tukur da kuma sabo muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can bauchi a abdulhamid muhammad da ya jagorance ita wannan muhawarar a madadin su duka ali mustapha sakwatani a washington mun baku lafiya tabarallah sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin karashen tattaunawar yanzu ga labarai a takaice a wani mataki da zai kasance mafi tasiri a zamanin shugabancin sa shugaban amurka donald trump ya zaɓi brett kavanaugh a zaman alkali wadda zai maye gurubin mai shari'a anthony kennedy a kotun kolin amurka wadda ke shirin ritaya babu wani mutum a amurka da ya cancanta ko ya dace da wannan mukami a nan amurka shugaban na amurka donald trump ya faɗa game da alkali brett Kabano a jawabin da ya wa al'ummar amurka da karfe tara na dare misalin karfe biyu na dare agogon najeriya Kabano, dan shekaru hamsin da uku da haihuwa alkali ne mai ra'ayin mazan jiya a cikin shekaru goma sha biyu da suka wuce yana hukunci a kotun ɗaukar ƙara da ke yankin nan gundumar columbia cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi wuri na dukan wuri dala miliyan dubu ɗari da arba'in da takwas kowace shekara daga afirka in ji kungiyar harkar kasashen afirka au Allah a nan muka kawo ƙarshen shirin nam a wannan lokaci sai kuma ɗan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shiri don allah ya yadda idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga hadda labarai cikin hotuna da ma video a madadin shi sahaba imam aliyu da ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya taimaka wajen hada wannan shiri sai injiniyan mu john ellison da ya daidaita mana sautukan ni muhammadu lalo nake cewa sai mun haɗu a shirin namu na hatsi idan allah kai mu salamu alaikum